Wasika ta Bulus ta biyu zuwa ga Tasalonikawa Tasalonikawa ta biyu Sura ɗaya Daga Bulus da Sila da Timoti zuwa ga jama'ar masu bin Yesu a Tasalonika, wadda take ta Allah Ubanmu da Ubangiji Yesu almasihu, alheri da salama daga Allah Uba da Ubangiji Yesu almasihu su kasance tare da ku. Dole ne kullum mu gode wa Allah saboda ku, ‘yan uwa, haka kuwa ya cancanta, da yake ban gaskiyarku tana yalwata sosai, har ma kaunar kowane ɗayanku ga juna tana takaruwa. Domin haka, mu kanmu muke takama da ku a cikin dukan jama'ar masu bin Allah, saboda jimrewarku, da ban gaskiyarku cikin yawan tsanani da azabar da kuke ciki. dukan wannan tabbaci cewa shari'ar Allah mai adalci ce, da nufi cewa a mai da ku yadda za ku cancanci zama a cikin mulkin Allah, gama a kan mulkin nan ne kuke shan wahala. Allah mai adalci ne, saboda haka su waɗanda suke baku wahala zai saka musu da wahala, amma ku da kuke shan wahala kuwa zai hutar da ku, har ma da mu. wannan zai faru a ranar da Ubangiji Yesu ya bayana daga sama tare da manyan mala'ikunsa a cikin harsunan wuta, zai kuwa hukunta waɗanda suka ki sanin Allah da kuma waɗanda suka ki biyayya da labari mai daɗi na Ubangijinmu Yesu. Za su sha hukunci halaka ta har abada, za a kawar da su daga gaban Ubangiji da kuma daukakar ikonsa. A ranar nan zai dawo domin tsarkakansa su ɗaukaka shi, dukan masu ba da gaskiya kuma su yi mamakinsa, wannan ma ya hada duk da ku, gama kun gaskanta da shaidarmu. Saboda wannan fa, kullum muke yi muku addu'a cewa, mu ya sa ku cancanci kiransa, kuma ta wurin ikonsa, ya cika dukan kyawawan nufinku da kuma kowane aikin da ya fito ta wurin ban gaskiyarku. ta haka za a ɗaukaka sunan Ubangijinmu Yesu a cikinku, ku kuma a ɗaukaka ku a cikinsa, bisa ga alherin Allahnmu da Ubangiji Yesu almasihu.